Hakan ya fito ne daga bakin shugaban kungiyar Alhaji Musa Kura Abubakar a lokacin da yake zantawa da manema labaru a ofishin kungiyar da ke Abuja. Shugaban kungiyar Alhaji Musa Kura ya zargi hukumar hana fasakauri da aikata badakala da almundahana a tsarin gudanar da aikinta, wanda ya ce hakan na haifar da zirarewar biliyoyin naira na kudaden shiga wadda hakan barazana ne ga tattalin arzikin kasar. Ga takardu a hannun ga kuma hotunan motocin nan, mu abin da muke so da ku ku zo ku karyata ku ce takardun nan ba naku ba ne. sai ku kai mu kotu ku ce mu muku kage amma sun kasa ca aka yi ba da directive of the controller general to kuma kowaye controller general da custom shi ya ba da wannan izinin a yi wannan abu wannan almundahanan da suka da cike yi har yanzu ba su daina ba Mataimakin shugaban hukumar kwastam Muhammad Abba Kura a wata zantawa ya ce zargin bashi da tushe ballantana makama. Motocin nan da ake maganan ana aushonin ninzo ana mai ai ba da sauki yake kama su. To kai kawai kana zaune ka zo ka ce mana kai based on wani association ba wani abun da kai ba inda doka ya baka yanci kai wani abu ka ce dole a baka. idan yana so ya shiga other aspect da bai shafi auctioneers ba ai ga majalisa ya je su canja doka amma as long as wayannan dokokin suna nan haka za mu ci gaba da aikin idan yau custom ta cire kuɗi da aka bata a budget ta sayi motoci motocin na amfanin su ya ƙare za a auctioning ɗinsu dole za mu kira rijistar eh, auctioneer amma idan wanda ya shiga overtime ne ko kuma wanda aka yi season ɗin shi based on laifi doka ya riga ya fidda hannu a ushanni a ciki Alhaji Musa Kura ya kuma yi kira ga zababben shugaban Najeriya Bola Tinubu da ya mai da hankali wajen gudanar da ayyukan da za su kawo ci gaban ƙasa. Abin da shi zagaba ya kamata yi da ya zo duk ma'aikatan da aka samu matsala da su da zai ba da mahimmanci akan cewa ya ga an farfado da su kuma kamar yadda shi zababben shugaban ƙasan ya yi ya yi cewa maganan student loan da sauransu cewa in Allah da zai kuma da duwar nan masu gudun da za a da shi kuma muna mishi fatan alheri wannan dai ba shine karan farko da 'yan kasuwa ke kokawa da jami'an kwastam ba tun bayan umarnin rufe iyakoki da shugaban kasa muhammadu buhari ya bayar hawa umar muryar amurka daga abuja najeriya